kuma بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا اللهم حبب إلينا الإيمان وبينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وبعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sha tara a watan ɗaya al-muharram hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1448 wanda ya zo daidai da ranar hudu a watan bakwai shekara ta 2026 allah ta baraka tabaraka wata'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haɗuwar fuskokinmu a wannan gari na yayari a karamar hukumar guji a kuma kofar gidan mai girma hakimin wannan gari shatiman dutse Allah maɗaukacin sarki ya ƙara masa lafiya domin gabatar da wannan wa'azi na jihar jigawa a ƙarƙashin ƙungiyar jama'a jama'atu izalatu a wa iqamatus sunna masu sauraron nesa da na kusa Allah ya haɗa mana ni'imomi biyu a wannan dare ko a wannan yammaci ni'ima ta farko ruwan sama da muke cikinsa wanda dalili ne na samun arziki abin rayuwa a gina gangan jiki ni'ima ta biyu kuma wa'azin da shi ma muke cikinsa a yanzu wanda dalili ne na gina ruhi a sami yadda za a bauta ma Allah bayan an ci an sha a tafi aljanna Allah maɗaukacin sarki ya datar da mu sai kuma ni aka haɗa min abubuwa guda biyu na biyo bayan manyan alƙalai guda biyu da alƙalin yamma da alƙalin gabas alƙalin birnin kudu da kuma alƙali a abdulkadir malam madori babban sa na mai girma gwamnan jihar jigawa haliyar to allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi a yan uwa da allah ta baraka wa ta'ala a matsayinsa na alhakimu hikimarsa ta zarfi ya halitta ɗan adam don ya bauta masa to sai ya ni'imta ɗan adam da wasu ni'imomi ya bambanta shi da wasu abubuwa akan sauran halittunsa shi je ɗan adam ne tun daga kan kallonsa kawai by face Allah ya ce laqad khalaqana al-insana fi laqad khalaqana al-insana fi kabadi ta taqwim laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim Allah ya ce haƙiƙa mun halitta ɗan adam cikin mafi kyawun diri duk halittar da ka ɗauka ba ɗan adam ba to duk ayyar da ka kai da baka sha'awa to kuma a ƙarshe sai ka ajiye ta ka ɗauki ɗan adam ya fita dabbarka a kifa take duka hudu kafafuwa ne ba hannu amma kai sai Allah ya tsayar da kai a tsaye yi maka hannun da zaka kai bakinka zaka yi wasu ayyukan da su dabbarka ne kafafuwa hudu sai dai ta sa kai a wata dabbar guda biyu ne sai dai ta tsantsaga wata dabbar biyun ma babu sai dai ta ja ciki kamar tsuntsotsi da mucizai amma dan adam Allah ya tsayar da shi kalakaka fasawaka adalaka sanan ya bambance ka bil aqli lisani an sa'iril hayawan ya baka hankali ya baka harshe ka bai kai bayanin abin da kake so ya ce ya halarci mutum wa allamahul bayan sannan tunani ba yanzu ba har future abin da zai zo da yaje yazo sai yi tunani a kansa to duk wannan a takaice da sauran ni'imomin da sun fi gaban lissafi a ramada ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha sai dai innal insana lazalumun kafar Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi inda za ku tarki kididdigan ni'imomin Allah ba za ku iya ba to ga ni'imomin da yawa sun fi gaban lissafi amma matsalar dan adam Allah ya ce lazalumun kuma kafar mai zaluntar kansa ne ta hanyar butulcewa Allah tabaraka wata'ala cikin ni'imomin da ya masa to abin da ya samu ka ce Allah alhakimu ne ba zai maka wannan ni'imomin ba ba tare kuma da manufa ba na sha faɗa ko kai in ka cika mai hankali baka abin da ba manufa yanzu duk wanda ya zo nan wani ana ruwan ya taho a cikin ruwan gashi ya riga zo wanda ma ya san damuna ce komai zai iya faruwa ya zo shi to ya kamata ya zama yana da manufa me ya kawo ka ce wa'azi yana da manufa ya zo ne don a ɗaga addinin Allah ya zo ne don ya je ya karu amma inda za a ce me ya kawo ka ka zo ne don ka ji wa'azi ka ce a'a ka zo ne don baka da inda za ka je gara maka zo wajen wa'azin ka zauna a'a sai gumi ya kawo ka a'a sai mai tambayar ka yi ce ka ga gaya min mai kawo ka sai ka kada baki ka ce ban sani ba to an yana neman cikakken mahaukaci sai sha fatiha dan ya samu to idan dan adam in ya zama in ya suka mai hankali ba zai abin da ba manufa ba fama balikun bi rabbis samawati wal ardi to me za ku ce wa ubangijin samai da kasai shi alhakimu ne ashe da ya maka wa'innan ni'imomin to yana da manufa ta yi maka wannan ni'imomin shi yasa ya kalubalance ka wurare da dama na farko ya ce ai hasabul insanu yi yutraka suda yanzu dan adam tsammanin sa da a masa wannan ni'imomin a bar shi haka ba umarni babu hani a ƙarshen mu'minu da a afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un kawai mun halice ku wasa ta'ala Allahul malikul haq Allah ya tsarkaka yafi karfin yayi abu ba manufa mai mulki na gaskiya la ilaha illa huwa rabbul arshil karim a sautin safat ya ce wa maka laƙanar sama a wal'arba wa ma bai na huma baɗina ban halittu sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu ba dan ɓanna kai mala a ƙarshe a suratul zariya ta sai Allah ya faɗi manufar wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa ma khalaqatul jinna wal insa Allah ce to ni dai a matsayina na alhakimu a matsayina na alkhaliku to ma khalaqatul jinna wal insa ban halicci mutane da aljanu ba sai dan su bauta mu to haka yanzu kai kaji manufar samar da kai a bayan ƙasa ibada shi yasa malamai suke cewa kai so ake yin akalli rayuwarka kada ta fita daga ɗayan abubuwa guda biyu duk abin da kake yi ko dai wannan abin da kake kai tsaye ibada ne kaman sallah kamar zuwan kanan duk ibada kake yi ko kuma abu ne da zai taimaka maka wajen yin ibada duk abin da ba ibada ba ba taimaka maka zai wajen ibada ba ka san sunansa a shar'ance sunansa lagau su ko masu imani a suratul mu'minuna daga cikin siffar su wallazina hum anil lagawi wallazina hum anil lagawi mu'ridun su game da lagawi ba su babu ita lagawi shine ba abinda ba abinda ba amfanin duniya ba fa'idar lahira to mumini yana kauce ma wannan abin to wannan ibadar da ta zama ita ce manufar samar da kai kuma wanda zaka bauta shi shine ka Allah tabaraka wa ta'ala to a cikin hikimarsa kuma sai ya tsara yadda zaka bauta masa to amma a matsayinka na wanda kai ba da kai zai wato magana ba ba kai zaka karbi yadda zaka bauta daga wajen shi ba a'a hasali ma kai baka isa ka gan shi ba a wannan rayuwar ta duniya domin ya rufe kofa da sai Allah ta darkuhul absaru wata ganin mai gani ba ta gan ganshi shi yake ganin mai gani a duk inda mai ganin take har yace mai kunu min najwa har zuwa karshe duk inda kake yana tare da kai da ilimin sa a'a da za a ganshi to da manyan annabawa guda biyu su suka fi kusa da su ganshi da sun fara ganin sa kafin wani ya zo ce ya ganshi bare karatun da alkali yayi mana wani ya zo wa ya shanye kunu ne wai a ce wai Allah ne ya shanye kunu yana nufin abokinsa ne ya shanye wannan isgilanci da ne yayi kama hasbunallahu wa ni'mal wakil so da wani zai ganshi to kuma cikin ajin masu nauyi ajin annaba manyan manzanni annabi musa wanda bahaushe yake ce masa kallamu ai kalimu ne ma'ana da mai magana ne da allah dan allah cewa kallama allah musa ta kalima allah ya yi magana da annabi musa ka yanke shakka magana karka yi wani tawili magana ya yi da shi to wanda yake magana da shi aka yafi kusa da ya gan shi ko kuma har allah subhanahu wataala ya ba mu samfurin ma yadda suke tattaunawa a wata ayar walamma ja'a musa limiqatina جاء biyo baya jazakumullahu khaira to kun ga wannan ayar tattaunawa ta bamu tsakanin mai sama da annabi Musa alaihi salam lokacin da annabi Musa zo miƙatin mu dutsen tsoro Sina'a inda aka tsaye masa nan zai zo ya magana da Allah kuma da yazo din wa kallamahu rabbuhu rabbu fa'ili da kaka mana wannan tawili ubangijin sai magana da shi kamar yadda ya saba to sai annabi Musa sai ya so ya wuce matakin ji ya ƙara da gani in san samun dan adam ne duk abin da yake ji to ya gani ba za in ba ku wani fikihu nan yanzu maganar nan da nake inda malam zai tsaya to ko ya sani ko bai sani bai ya bata wata ne dan ya kare su to kar wata ran wani malami ya tashi yana nasiha dan ta makan nafila ka tsaya a gaban sa ko ka sani ko baka sani ba ka wasu ka ba su haushi kuma duk dabi'ar mu ce in dai nafila ce tunda an gama sallar farilla fito waje in baka saurari karatun ba dan adam shi a ɗabi'arsa yana san duk abin da yake gani to ya hada ji to ya hada shi da gani so sai annabi Musa sai ya so ya ga Allah sai ya ce rabbi arani anzur ilaika to da ke Allah mu mun ce ya ce la tu zikul absar a qur'ani sai Allah ya ce wa annabi Musa lan tarani ba za ka ganni ba amma ga asamin unzur ila jabali kalli wannan dutsen da kake jikin sa in ya tabbata yadda yake ko gizo bai ba to fa sofa tarani sare sanne zaka ganni ibn kasir ya kawo kisa asar a cikin littafinsa Allah ya ce ya Musa la yarani hayyun illa mata ba wani mai rai da yake gani na sai ya mutu wala ya bisun illa tadaha daha ba wani kekasashen abu face sai ya rugurguje amma kalli dutsen kai ma da ya kalli dutsen mai faru falan mata jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa karra Musa sa'iqa ya sa dutsen ya rugurguje a ai nikewa ce ma dan ce kalla idza dukkatul ardu dakkan dakka saboda haka lokacin da annabi Musa ya farko ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah tuba nake gare ka ya Allah ne farkon mai kauya gare ka wani yana maka la'a ga Allah a duniya to in wanda yake magana da Allah annabi Musa ya samu wannan darajar bai ga Allah ba kai shine a garinku ko a ƙauyenku saboda an raina maka hankali an raina maka karatu ko ka bar kanka jahili sai wani ya ce maka ko shi Allah ne ko yana ganin Allah Allah ya kiyaye to wannan kenan babba ka ɗauki karshe kuma babba ɗan Abdullahi farin jakada sallallahu alaihi wasallama duk su annabi Musa su annabi aka ce jaka cikin dutse ya maka magana wahayi kawo musu ake amma annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayinsa na katimul anbiya imamul mursalina ba a yi ba ba za a yi ba kamar sa mai 20 ya ce haramun alal ayyani ijad mislihi hatta yau da gobe an mata haramcin wani mutum ta zo da wani mutum kwatin sa komai sabo ta zo maka da shi zamani amma mislihi kwatin sa haramun alal ayyani. yau da gobe an haramta mata sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi ba wai anan bayan kasa ba isra'i yayi sunan isra'i shine tafiyar daren manzon Allah min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa sai kuma yayin iraji in an ce iraji shine su'uduhu sallallahu alaihi wa sallam ila al-alim al hawan manzon Allah saman sama yaje ya karbo sallah a tafiyar an je inda jagoran tafiyar jibrilu alaihi salam ya tsaya annabi ya ce ya sahibinan taqil mu ci gaba jibril ya ce ma minna illa lahu maqamun ma'lum ai babu wani daga cikin mu yana da iyaka sananniya daga nan ba zan iya wucewa ba kai in ba tafiya ba ce ta ilahiya dan jagora ya bata ai kaga sai bulun bituwa to amma tafiya ce ta ilahiya yayi fakin annabin rahama ya wuce inda nake so in kai mu a gurguje muke yanzu a ce na sai minti goma saura goma saboda haka saboda haka sai shi ya wuce bayan ya je ya dawo aka tambayi annabin rahama aka ce hal ra'aita rabbak shin kaga ubangijinka me yace yace nurun anna arahu haske ta ya zan ganshi kaga can annabi Musa ta jalla rabbuhu ko annabi kuma shi ma yake nurun anna arahu ashe hasken Allah baya bari a ga Allah a nan duniya amma in kiyama ce wujuhun yawma izin nabira ila rabbiha nazira Allah ya datar da mu to wa'annan annabawa da manzanni a matsayin ka na kai ka bauta ma Allah to sune jakadin da za su kawo maka sakon Allah to duk wanda ya kawo maka sako shine zai iya maka bayanin abin da sakon ya ƙunsa. ina ga zai zama rashin hankali zai zama hauka a ce aran ah, ma jazuliya kamun sako daga megatari misali wani wallahi masalul a'ala shi aka aiko daga megatari aka ce mu a nan buji a garin yayari ya bani ya bani sai da ya bani sai kuma sai na koma sai na kalli alƙalin gabas mai girma SA sai da ce SA bayanin sakon nan dala na yi hankali wa ya kamata yi mu bayanin sakon wanda ya kawo sakon to in ka gane wannan a hankalci ba za mu kawo maka nassi haka annabawa suke su suke zuwa da sako su suke yin bayanin sako aran ba a surati ibrahim daidai aya ta hudu Allah ce wa ma arsalna min rasulin huwal azizul hakim ko Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wa ma arsalna min rasulin ba mu aiko wani manzo ba cikin manzanni ka ji wannan magana daga Allah ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan muna so magana ne akan masu ƙaryata bayanin manzanni in ka zo kan al'ummar annabi sallallahu alaihi masu ƙaryata hadisi Allah ya ce to ba ma shi ba wa ma arsalna min rasulin ba mu aiko wani manzo cikin manzanni ba illa bi lisani qaumihi fa sai yana zuwa da yaran mutanansa da language din mutanansa kamar ka cewa Allah me hikimar kowane annabi ya zo da yaran mutanensa sai Allah ce li bayyana lahum dan ya musu bayani ashe idan aka aiko mutum da sako kuma ana so yayi bayanin sakon dan shi ya san sakon kai har ma malaman hadisi suke da wata ka'idar cewa arrawi adra ma rawa wai wanda ya ruwa ya fi fahimtar abin da ya roto a neman bayani a wajensa to shi kenan sai annabi ya kawo maka sako sai wani ya zo ce maka duk babu wani bayanin annabi babu wani hadisin annabi shi kuma ya kwanta ya baza riga ya maka nasa kaga kamar wancan misalin ne ka bar wanda aka yi kuma ka tafi kana neman bayanin wani ka kwa shiri ta ta kare maka ai sau ka Allah ya ce to ba wani manzo da muka aiko face bi lisani qaumihi li yubayyana lahum dan ya musu bayani dan ka gane bayanin gishi ne jigo ne a karkashin sakon sai Allah ya ce fa yudillillahu man yasha duk da bayanin da za su yi sai Allah subhanahu wataala wanda Allah bai masa gamdakatari ba sai ya kiyarda da bayanin sai ta shafata to wannan an yi bayanin ma fa kenan to kuma ina an ce babu bayanin fa ya za a gane sakon an yi bayanin ma wani ya bata sannan waya man ya sha sai ya shiryar ga wanda Allah ya masa gab da katari dan shine al-aziz al-hakim to babba dan Abdullahi farin jaka da yana cikin manzani mun jima shine katimul anbiya'i wannan ayar ba aya ta hudu muka ce ba to tafi kuma suratul nahl aya ta 44 sai Allah ya ce bil bayyinati waz zubur Allah ta'ala ya ce wa anzalna ilayka zikira mun saukan maka da azzikir yana da cikin suna alkur'ani ko ya ce hannu na zannar zikira kaga alkur'ani ne wa inna lahu lahafizun to ce wa anzalna ilayka zikira mu muka saukan maka alkur'ani nan ma kafin kai tabin da baka kace dan me sai ka lamu ta'lil annama ba'daha illatan liqo ima qablaha sai ce litubayyana lin-nasi a ashe abu biyu ne kenan ga azzikir alqur'ani ga kuma bayanin wanda aka sakar alqur'ani Allah ce litubayyana lin-nasi dan kai wa mutane bayani to kai dan qur'ani ka ce kai da alqur'ani wannan ayar qur'ani ce ta 44 a suratul nahl wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi dan kai mutane bayani zikir alqur'ani to me bayanin da Allah ya ce wa annabi dan yayi ko Allah ya ce masa yayi bai yi ba shi yasa kai ka zo ka ce babu in yayi kuma ayar qur'ani ce ka ce kai da qur'ani to wanne ne bayanin na litubayyana lin-nasi sai Allah ma ya faɗi kuma hikimar yin bayanin wala allahum tafakkaruna ya in kayi bayani su kuma yin sai tunani Allah ya ba su hankali don ya ɗora musu shari'a ya aiko musu zaɓo to su bi ka gani kana ɗaukan aƙidar cewa ba ka yadda da hadisi ba to ƙuranin da kace ka yadda da shi ka karya shi ta fuskoki da dama kuma akwai ayoyin da ba za su fassara a ka ba na ga malam ya tsaya kuma ni ma so nake in tafi tafiya ta da nisa saboda haka in ya ce in tsaya minti nawa ya rage biyu to Allah subhanahu wataala ya ce inna iddatash shuhuri insha Allah ga da mutum mai gatar ka gama a Allah tabaraka wa ta'ala yace wato inna iddata shuhur haqiqa ƙididdigar watanni inda lahi a wajen Allah tun lokacin da Allah ya halitta sammai da kasai isna ashara shahran fi kitabillah watanni goma sha ne amma a cikin sha akwai arba'atul hurum akwai hudu masu alfarma yanzu qur'ani ya ce maka akwai arba'atul hurum amma daga suratul tauba din har ka je nasi kuma ba inda aka ce ga hudun masu alfarma sunan watannin ma babu dai a takaice balle ma ka gane wa inne ne ba akwai hudu masu alfarma to da a ce babu doka a karkashin su kaga da kasansu da kar kasansu da daya to matsala akwai doka a cikin su da akwai bukatar kasansu dan ka bu dokar sai Allah ce kada ku zalunci kanku a cikin su ko yaki ba a yi a cikin wannan watannin ka gani to kace kace kai qur'ani to ina alqur'ani Allah ya ce litubayyana lin-nasi annabi ya mutane bayani wanda ya da bayanin annabi in qur'ani ya zo da abu a jumlace sai ce to a nemi bayanin annabi akan wannan matsalar sai a gano to amma kai da kace baka yarda da hadisi ba to wanne ne arba'atul hurum din ina zaka samu mana su tunda ya qur'ani bai ambace su ba kuma akwai su kaga ba ƙarya bane kenan kuma ka ce ka yarda da qur'ani ya za a yi a samu su to amma kai da kai da hadisi in ka tafi hajjin ban kwana sai ka samu hadisin abubakar ta wayar bukari da muslim annabi a ranar sallah yayi bayani yake cewa ala ku saurara inna zamana qadista daraka hay'atihi yawma khalaqas samawati wal ardi zamani ya zaga ya zago ya dawo kaman yanda yake tun ranar da Allah madaukakin sarki ya halitta sammai da kasai me yasa annabi yace ya zaga ya zago su a jahiliya sun sa akwai wata watanni masu alfarma kuma su sun yarda da su ma ba irin ta dan kala kato bane sun yarda da watannin da alfarmarsu amma su ina suka samu matsala ba an ce kar ayi yaki a cikin su ba to idan yaki ya taso musu yanzu ba su ne za su ba Allah ba su bar yaƙin a'a shi watannin ne za su haƙura da alfarmarsu sai a ce to wannan wata mai alfarma ne amma an taɓa mu tun da ku aka taɓa mu to mun ɗauke alfarmar wannan watan mun kai ta watan gaba kaga yanzu ba su ne za su ba Allah ba watan ne ma zai bi su tsarin su za a bi to yawan ɗauke alfarmar watannin sai ma suka canja lissafin har aka da aka kasa ganewa wai wanne ne asalin watannin masu alfarma to shine annabi da ya zo hajjin ban kwana sai ce to zamani ya zaga ya zago shekara tana da watanni goma sha biyu akwai hudu masu alfarma sai ya zano su shawwal zulqa'ada zulhijja sai ce wa rajab mudhar allazi baina jumada wa sha'ban kaga yanzu kai kana zuwa sunna sai ka same su shi kuma da yace ya da qur'ani bai da sunna ba ina zai samu su to wannan akwai dai misalai masu yawa amma dai wannan ishara ce saboda yanayi da muka tsanci kanmu nan za mu taƙaita abinda muka karanta daidai muka fassara da cewa ce daga Allah abinda ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah mun saurari karatu daga bakin shehun malami ashe shaykh ibrahim bin hadi bin ya kuma Allah shugaba da ni da kuma ai ce da